A ranar biyar ga watan Afrilun da ya gabata ne kotun Kurde ta mai ofishi a birnin Yamai ta zamanta na farko domin duba hanyoyin cirewa shugaba Muhammad Basum rigar kariya bayan da hukumomi suka shigar da wannan bukata a matsayin matakin share fagen gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa sa da cin amanar ƙasa A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dan Galadima ke shugabanta ta ayyana ranar goma ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. Sai dai kuma a ɗan kware-kwaren zaman da ta yi da hantsin wannan Juma'a kotun ta ɗaga zuwa ranar bakwai ga watan Yunin gobe. Jagoran lauyoyin hambararren shugaban ƙasa metr Musa Kulbali bai halarci zaman ba sai dai shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa ne kadri umaru wanne ya hallara a madadin ɗaukacin lauyoyin nijar ya yi mana ƙarin bayani kotu ta ce an ɗage zance sai uh, bakwai da watan juan abinda da yasa ni ne na zo don saboda kun san da aka yi magana gaban kotu abokakin da yake nan ba a bashi ba magana wannan kuma mun ce bu mai raba da shi nan saboda kowane ne in aka kashi gaban kodi ya kamata a bashi inci ya zo ya yi defender kin kanshi kodi kuma yanzu ta amince ta mai da zance don saboda aboka shi ya samu ya yi magana. Ganin yadda kotun ta ɗage zama da nufin baiwa lauyoyin wanda ake tuhuma damar ɗaura da mara domin halartar fafatawar da za a yi a tsakaninsu da ɓangaren da ke zargi. ana iya cewa alama ce ta samun ci gaba a harkokin shari'a a wannan ƙasa. Shari'a ta yi nasara, nasarar ko da ta yi na 'yan ƙasa duka ne don saboda mu kokowar mu ta 'yan ƙasa ne don saboda a kiyaye doka kuma a kare hakkin kowa. Magoya bayan Muhammad Bazum waɗanda suka halarci ɗakin shari'ar sun yaba wa matakin kotun. intanakar alasan wani dan gani kashenin hamburaren shugaban kasar na da kwarin gwiwar doka za ta yi rinjaye a wannan dambarwa alamun hadari gilagizai wannan abu na nuna cewa lalle muna tare da sa'a kuma shugaba bazum yana tare da sa'a kuma muna gani ga alamun lalle gaskiya za su faɗe ta waɗannan jujoji ba za su ɗebe rigar kariya shugaba ba zon ba saboda kotu sunanta kotu kuna tunani kotu ta sai da yawo ta yi wannan shari'a kenan mu ga alamun da muke gani wannan kotu za ta ce kai babu zancen hidda rigar kariya kamar yadda a bangaren wanda ake zargi ba lauyan da ya halarci kotun haka abin yake a bangaren masu zargi Gwamnatin mulkin sojan Nijar ita ce ta hanyar ofishin ministan shari'a ta buƙaci kotun kurdeta ta cire wa hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum rigar kariya domin ya fuskanci shari'a a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. Yayin da magoya bayansa ke fasara matakin a matsayin bita da kullun siyasa, su ko masu goyon bayan hukumomi na yabawa da hakan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.